وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna قال عبد الله mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halarta wannan rana a wannan masallacin masallacin Abi Ubaida ta Jarrah wanda ke alƙalla sakwato inda muke gabatar da karatun mu sati a cikin littafin alibana عن أصول الديانة na Abu Hassan al-Ashari imamin mutakallimin idan muna bi da magana muna cikin babi na biya. wanda ke babu bayani cewa akida cewa al kalamullahi wa laysa bi makhluqin aqida ta ta dukkan magabata tun daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa tabi'ina har zuwa tabi'in tabi'ina ila yawmina hada duk da bisa aqida ta ahlus sunnah wal jama'a sun yi jima'i ba su da matsala kan haka saboda haka faɗi a wannan aqidar ba tare da jin tsoro ba da wani shakku amma da cikin jero muna wayanda suka ambaci haka nan ya ba mu bayani asali daga wanda ya fito daga Imam Ahmad Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a da kuma yanzu yana jero muna bayan sun suka tafi kan haka nan su Abdullahi Mubarak da su Sufyan al da dai sauransu yanzu za mu shiga wata gaba wadda an ambata satin da ya gabata cewa gaba ta tana da sassarkiya saboda ni saboda an jingina wata kalima da ana ganin bata inganta ba ko kuma ko ta inganta tana da wani fassara ta daban ko kuma wani abu mai kama da haka aka jingina ta zuwa ga ɗaya daga cikin imammai guda hudu wanda shine abu hanifa rahimahullahu ta'ala wanda kamun ka zama imami kuma duk duniya ta amince ma a irin ne wannan mazhabi na ahlus sunnati wal jama'a ya zan a yadda da kai da aqida ka da komai kullum ana yi ma tarakkun da taratsi a ambace ka a ce rahimahullahu a ce radiyallahu anhu ana koyi da kai to lalle sai an san cewa baka da wani sofa ne wajen bangaren aqida musamman irin wannan mai sarkiya mai hadari kwarai da gaske wanda kusan malamai magabata sun ittifaki cewa duk wanda ya ce alqur'anu makhlukun to fakar kafara in dai ba jahilci a tare da shi ba in dai ya ce makhlukun fa fakar kafara da za a ce akwai wani imani mai cewa haka kuma duk duniya ana yi ta tarahum da tarabbi da cewa radiyallahu anhu ko ko rahimahullahu ta'ala ko ko ana kira ni al-imamu al-hujjatu al hafidu al-thiqatu ko wani mai kama da haka alhali a ce wannan abin ya bijiro gare wannan lalle tana da sassafiya kwarai da gaske duk da alhamdulillah a yau daga ba malamai sun yi bayani sai da da bayanin bai cimma abul hasan ashari ba sannan bai cimma abdullahi ibn ahmad ibn hanbal ba shi dan ba imam ahmad dan imam ahmad shi ne abdullah su bidan nan sun kawo waɗannan asar a cikin littattafansu shi a ah, abdullahi ibn ahmad ibn hanbal ya kawo shi a cikin as-sunna nashi duk da dai daga baya baya masu bugun littafin sun ciccire wannan gabas sun cire gabas saboda duniya ta amince cewa an samu matsala a wurin an jingina ma shugaba abin da bai tabbata rai ba sai suka cire wannan gabas amma libana ah, ko don da basu kula da ta sosai sosai kamar an kula da wancan ba ko kuma a shi masu hakikin ne sun kaga a batta a karanta din alaba shi a mutane bayani sai ba su cire wannan gaba ba yanzu gaban malam zai karanta mana ita gaba da tana da faraga ko kudu malam ka kwashe mana su wa zakara harun ibn ishaq bismillahir rahmanir rahim الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله وذكر هارون بن إسحاق الحمداني عن أبي نعيم عن سليمان بن عيسى عن سليمان بن عيسى القاري عن سفيان الثوري قال لي حماد بن أبي سليمان بلغ أبا حنيفة المشرك أني منه بريء قال سليمان ثم قال سفيان لأنه كان يقول القرآن مخلوق وذكر سفيان بن وكيع قال سمعت عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال أخبرني أبي قال الكلام الذي استتاب منه ابن أبي ليلى أبا حنيفة هو قول القرآن مخلوق فقال فتاب منه وطاف به في الخلق قال أبي فقلت له كيف سرت إلى هذا قال خفت والله أن يقدم علي فأعطيته التقية وذكر هارون بن إسحاق قال سمعت إسماعيل بن أبي إسماعيل بن أبي الحكم الحكم سمعت إسماعيل بن أبي سمعت إسماعيل بن أبي الحكم يذكر عن عمر بن عبيد عن عمر بن عبيد الصنافسي أن حمادا يعني ابن أبي سليمان بعث إلى أبي حنيفة إني بريء مما تقول إلا أن تكون وكان عنده ابن أبي عنبة قال فقال أخبرني جارك أن أبا حنيفة دعاه إلى ما استجيب منه بعد ما استجيب وذكر عن أبي يوسف وذكر عن أبي يوسف قال ناظرت أبا حنيفة شهرين حتى رجع عن خلف القرآن to duka waɗannan magana abu guda suka yi Maganar abin da suka yi cewa abu hanifa ya taɓa cewa alƙur'anu makhalukun a matsayin yana da abin wannan ita ce ra'ayi na wanda ya da shi in muka diba ruwaya ta hanyar sanadi tana da ɗan matsala sannan a ƙarshen kalimar duk ya takaice mana wata kalima can ƙarshe cewa wannan wadu kira an can shekarar ƙarshe wadu kira an abi yusufa kala ناظرت أبا a شهرين حتى رجع عن خلق ƙur'ani. ƙarshe ya ce raja an ya dawo daga wannan rake wannan abin ya komo kan daidai ko ba haka ba amma hakikatan kamun fassara waɗannan abubuwan da an ka faɗi magabata ko ko manya-manyan malamai tun daga sawa'un waɗanda a cikin ɓangaren kila hanafiyawa wanda ka mazhaban abu hanifa ko wanda ba su mazhabi ne wanda ba su mazhabi ne kamar irin ibn abdul barri mai at Wanda wanda yayi sharhin muwatta imam malik mujalladi 30 yana daga cikin da suka yi tsayin daka suka mai da raddi raddi da martani kan wannan maganar a shaddan raddi har ya lakin cewa ƙarya ta aka dangana ga Imam Ahmad gaba ɗaya ya jajirci ya roƙi da ya ce ƙarya ta abin bai faru ba ya ce duk abin da ya zo illa ana liƙawa na saboda wani rikici ko na ɗabi'an mazhabi ko wani abu akwai wani ahmad muhammad shakir na baya bayan nan shi ma ya rubutu kan wannan kadiyar inda ya kawo wasu abubuwa wasu labarai da aka jingina ma imamu ahmad ko kuwa a jingina maza ba ce na karya duk ya ce wannan kada mai karatu ya waiwaya zuwa gare su karya ce ba su tabbata ba hamadul ansari mai wannan ta hakiki wanda muka ce ya yi ta hakikin wannan littafin malami na kuma gwarzo malami cikin ya rasu amma tabaka ta ibn ba su taimin wannan tare suke haka su muhammad nasiruddin albani ya karyata wannan ya ture wannan ko ko yace kan ma a saurara wannan magana Ta sannan kuma abinda ban mamaki to ka sai ka kamar ya malam nan ya kawo kamar sanadi eh kamar da muka sha lalatawa malam kwasuwa ya ko dogo ya yi duk wanda ya fara ambata muna harun ibn ishaqa bai da kusanci da cewa shi abul hasan al-ashari yayi karatu gare shi ko ɗaya daga cikin ko ko kila bai gama wanda ya ganai ba kawo ko kenan ba magana karatu irin wancan sadda asaki asashin ruwaya illa saura da ni ya kwaso wannan bayani cikin wa cikin littafin imam abdullahi ibn ahmad shi ko abdullahi ibn ahmad sun ce sanadin da ya dauko kamu a kai ga wannan sanadi na yana da rauni fihi matarukun fihi muttahamun fihi kaza fihi kaza amma bari karanta sannan mu ji abinda wasu aka ambata game da hakan a saurara yace wa zakara harun ibn ishaqa ibn muhammad ibn malik Alhamdani abul qasim al-kufi sadukunna yana cikin al ashara shi wannan sadukunna kaga al ashara yake kuma ya rasu shekara ta 250 da daya haka ɗari da hamsin da ɗaya ka ko lokacin ina jin ai a tarihin da muka karanta farkon can sai muka diba ba a yi abu hasan da ashari ba ko sai kuka diba shekarar da aka haife shi ɗari biyu da sittin an ka haiko eh in ba a manta ba in ka manta ka ɗan duba ɗari biyu da sittin shi ku wannan ya rasu ɗari biyu da hamsin da takwas shi wannan kaga to ko da da sai da wangai mutu ba mutuwa sai da shekara akalla biyu sai an ka haihuwa kaga ko da shekara guda ya mutu wannan hanka ya ita yi karatu gare ko ballanta nama an san akwai tazara sosai kasance wannan ga inda yake wannan ga inda yake akwai tazara sosai tunda dai duk duka dai a kusa da kusa ke da abul hasan al-ash'ari basariyun na shi ko ga muka magana kutiyun na duk sai ya rake ta duk gaba daya ala kulli halin ba shi muka magana ba abinda muka magana sanadin da ya kawo wajen haru ibn ishaq al-hamdani na garauni wanda in kana son ka koma kamar da ambata cikin as-sunna ta imam ta Abdullahi ibn Ibn Imam Ahmad daga Abu Nu'aym Abu Nu'aym bai da matsala sai ka tantabta shi wannan an Sulaiman ibn Isa al-Qari shi ma bai da matsala an Sufyan al-Thawri shi ba bai da matsala qala li Hammad ibn Abi Sulaiman wannan shi ma sai ka ne tabtu sai dai malamai na jin kuntuna abinda muka yi ta shana na ta shaharatul akrani ko shine yan tsara ana samun yan tsara guda yan lokaci guda suna da dan ikina ko dan rashin jituwa tsakanin su ko amma duk na ji Sulaiman din shi Abu Hanifa abin yana da bahaushe kace ba shan hirwa guda kila an gane ba shan hirwa guda duka malamai na duka amintattu na ba su da matsala ta bangaren addinin su ko da su yalla dai suna dan da rashin fahimta wasu abubuwa da dama shi yasa da yawa wani da ya so suka wannan aƙida ko ko wannan magana aka dangana ma Imam Ahmad yace duk ma shi wanda ya kawo ga magana don a yadda sai jingina ta ga wanda ya san suna da hidina tsakanin su ko yawwa don inda ya jingin ya jingina ta zuwa wanda an ka sallamu ilahiya suke ba a samu wanga kila munasaba na sa a yadda a yi bincike to sai jingina ta ga wanda an ka san dama suna azarza ka sani ko mun gani amma Hamad ibn Abi Sulaiman ta hanyar daraja ce fika ne bai da matsala sabaka su duka da shi da Abu Hanifa ta sabi'a suke ko ko kibar ko ko ta sadisa zuwa sabi'a ta cikin sabaka a ce to ga abin da yake cewa balligh Abu Hanifa ka kai sakon ga Abu Hanifa ina mai saurare na duk wanda ka saurare na ya kai ma Abu Hanifa sako wani Abu Hanifa al-mushrik al-mushrik ya kai mai wanga sako an nimin hubari na barra da shi kasa ga magana ba ta faduwa ba ta sauraruwa ko faɗa ma ita an ka an ka ce an ce haka lokacin nan ka san kila ba ka yadda yawwa a irin Hamad ibn Abi Sulaiman da an ka san shi irin hanyoyin da ya tara na dika na amintuwa wanga magana ba ta yi tuwa baki ne a martaba da daraja da matsayi da an ka na Abu Hanifa ba ba a san yana wani aiki ko na haramun ba na aikin da kai shi harci, ko to amma dai gashi qala sulaiman sai sulaiman ya ce kuma qala sufyan annahu kana yaqulu alquran makhluq abin da yasa qala sulaiman dan gare aka ce wane sulaiman ibn isa alqari shi wanda ya rato ga sufyan al-thawri yace da sufyan al ya faɗa mana yace hamad ibn abi sulaimana yana cewa ina mai kai sakon ga Abu Sufyan ka ne ka faɗa mai koda babu rana da shi to sai Sufyan ya sake faɗa ma almajiri ne shi Sulaiman bin Yace ka san dalili a ah, ba sami sa ce mai haka ne yace da annahu kana yaqulu al-Qur'anu makhluq saboda yana cewa yana ga magana ya cewa Qur'ani makhluqun na ko a biyo وذكر سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع مقبولنا انجي امام ابن حجر يا cikin makabulai ko kuma sadukun an ka ce makabulun khabaruhu layyinun illa in tubi'a sai ya yana da mutaba sai ya zauka makabul to ala kulli halin sufyan bin waki'in ko da dai ta buga ta buga inda shi da matsala ba wata matsala ta wani kehe daban ba hadithu hasan ina fata mu fahimci wannan sai dai sadadin da ya kawo zuwa gare shi shi a rigima an fahimci wannan su fiye سفيان bin وكيع yace سمعت عمر بن حماد ibn abi حنيفة naji Umar dan Hammad dan Abu Hanifa qala yana cewa akhbarani abi babana Hammad ibn Abi Hanifa ya bada labari qala yace ce al kalamu alladhi al kalamu minhu ibn Abi Layla maganan nan da an kace Abdurrahman ibn Abi Layla ya nemi Abu Hanifa ta Abu Hanifa da tuba yace Abu Hanifa ya tuba saboda ita dama an ka ce istataba ko yastatibu a neme ka tuba ko ya ka tasirin dalabi yace al-kalamu alladhi istataba minhu ibnu abi laylata aba hanifata maganan nan da abdurrahman ibnu abi ibnu abi layla ya nemi abu hanifa tuba saboda ita huwa qawluhu al-qur'an makhluq wadda wanda al-qur'an makhluq yace ai wata rana abu hanifa ko abu Laila ya ce ma abu hanifa wallahi sai ya tuba yace to ka san magana sai aka ce haka yace a'a yace to cewa alqur'an makhluq kala sai shi mai ba labarin yace fata ba ne sai Abu Hanifa ya tuba wada fa bihi fil khalq kuma ya yawata cikin garin Iraki yana faɗa ma jama'a kungiya kungiya ya tuba maganar nan da an kasanta fito daga rai ya tuba ya gane ya koyi kala abi sai baba ya ce to kulti mutunci na to kai fasirka ila hada ya akai haka ko ya abin ya faru قال خفت والله أن أن يقدم علي فأعطيته التقية فأنا magana tana da ana ja mata layi tunda magana ta ta ahlus sunna ina dan shi an ce haka da sai a ce lahiya lau ko ba haka ba yace dama abin nika tsoro ya to ya dire kaina ya yakuci an ya kadu ma'ani ya yakuci ina tsoro ne shi yasa sai ni mai tafiya nake na tuba Anya magana ga tana karbuwa ga ahlus sunna to mu saurara wa zakara harun ibn ishaqa shi wancan da mun ka faɗi dazu alhamdani wanda muka ce saduqun na qala sami'tu isma'il ibn abi al-hakam yace naji ibn abi al-hakam yadhkuru yana ambatawa an umar ibn ubayd at-tanafisi yace shi ne يعني أن وني حماد ابن أبي سليمان بعث إلى أبي حنيفة ya aika mu Abu Hanifa shi dai ba labarin yace ba Abu Hanifa ummin ma ta Kulu illa an ta tuba. na barrada abin gada da kaka wani sai in ka tuba wa kana indahu ibnu abi sa ibnu abi ba. lokacin na akwai ibnu abi ba, kusa ga kusa ga hamad ibn Sulaiman fa qala sai yace ni jaruka anna aba hanifata da'ahu ila mastutiba minhu ba'da mastutiba ai abu hanifa ya walwale maganar nan ya sake kira kira zuwa ga wannan abin da an kasa ya tuba saboda shi ya sake komawa ga abin nan da an kasa ya tuba an fahimta kenan ya sake koma ga cewa ni alqur'anu makhluqun ko mukarkare kalma guda wa kira an abu yusuf amma an ambata ga abu yusuf abu yusuf abu hanifa ko kuna jin ana cewa wannan kenaya ta akai ko kuma tashbihi na akai abu Yusufa almajirin abu hanifa ne sai da ya kwashe dukkan karatun abu hanifa abu yusuf qadi an ce faqihun qadi thiqatun illa fil hadisi da hadisi suna ce mai sadukun na amma ga karatun fiqhu istinbatu an ce ya kere abu hanifa shi yasa har suka yi mai lakabi suna yi mai tashbihun balighun sai a ce abu yusufa abu hanifa abu yusufa ai shi abu hanifa duk ai aikin da an kawa mazhabin abu hanifa ai abu yusuf na yawwa to shi abu yusuf an ambata qala wai ya ce nazartu aba hanifata yi jayayya da abu hanifa munazara yi jayayya da shi shahararri wata biyu muna gargama kullum mun ka suna sai mun kai sai mai rigima da wannan matsalar hatta raja al khalqil qur'an har ya dawo daga khalqul qur'an an ji wannan ma'ana har ya ba wannan kauli kamin karanta wani abu mu diba yan nukta ga ta nan kasa nan ba ta dole mu dan karanta wannan mu ji game da hammad abin da ya faɗi shiwa shi mai ta hakikin wannan littafin Ya ce ma ja an Hanifa ta huna Abinda ya zo game da abu hanifa a nan, anan min riwayati na ruwayoyi ta za'am wadda kariya cewa annahu ya kudu bi halkin ƙur'ani yana fadin cewa ƙur'ani halitta ce an kai tanaqaba abin nan da ya zo nan ya yi tunka da walwala ya saba ma ya yi akasin marawa ku tahawi abinda imam al-bahawi ya ruwaito fi kitabihi shahir a cikin littafin ne shahararre bayanu aqidati ahli sunnati wal jamaa sai kun gyara sunan littafin nan shi ya sun sun buga ɗaya bayanin sunnati wal jama'a ko wanda yake dama muna da aqida bahawiyya sunanta bayanu aqidati ahli sunnati wal jama'a to sai ahli aqidati ahli fi tafwadi bayanu aqidati ahli sunnati wal jama'a to shi mun san ai aqida tahawiyya kada aka cewa ko shortcut ya ce al-aqida tahawiyya al-aqida tahawiyya wanda ya ta imam tahawiyya ta abu ja'far tahawi mai ra'ayi ne kauna ɗari bisa dari ɗan hanafi hanafi na ɗari bisa dari sai yanzu saboda tsabagen zama ne bahanafi kowa na wallafa littahi na mazhabi a fikihu ko fikihun malikiya fikihun shafi'iyya fiqhun hanbaliya fiqhun hanafiya fiqhun zahiriya duk inda kaji ana cewa fiqhu magana a harka ta ta ibadat ko ba ta bangaren aqida ba amma a aqida babu aqida ta malikiya aqida shafi'iya aqida babu ta aqida to ahlus sunnah wal jamaa kowa ciki yake a fahimta amma jin rade jin wata ƙarya ko jin wani surutai da aka jingina ana ce Abu Hanifa yayi shi ya tsaya nahawiyya aqida ta kawai ta Abu Hanifa wanda kuma abinda malam ka sai kokari eh, kokari ya bayyana hakikar ta ta daga farkon ta har karshe ta duk aqida ahlus sunna ta ko yace to ita ce aqida Abu Hanifa so yake bayyana ma Abu Hanifa bai da bambanci da sauran ahlus sunna a babin aqida to shi na malam ka ishara kamun kamun karanta wuri shi na malam ka ishara anan to kuma an sadda hawi ya gabaci ash'ari kai nan an fahimta sannan a a'lamu min ash'ari biyu kenan ya gabaci ash'ari yana shi an gaba asali da bane taho na biyu ya hi ash'ari sanin hadisi da sanin aqida ta hadis sunna don dama shi bai ɗanɗano wani abu ba ita ta tashi da ita kusan abu hasan al'ashari sai da ya yi wuce zalunci arba'in da sanatar ko ba haka ba duk sannan ana ni ana nana cin kasuwar suna mai sani ba kaga wanda ya shigo da baya har yanzu irin wannan kurin da an ka saba ko ehem dan tarika ya tuba yau sai a ce ya hawo bari ya yi muna bayanin ahlus sunna akida ahlus sunna wal jamaa yanzu yau yau ya ce ya tuba kuma a ce ya bayanin cewa kai kana kana ganin ya ko ko a ce dan shi a ce ya tuba sai a ce a ah, akwai gagarumin wa'azi dan gagarumin dan shi a nan da tuba yau ya kira zai bayanin akida ahlus sunna alhamdulillah ya gani. sai rana kaga bai gane sai rana in ya zo komi da zanen da ya yi sai ya kwama cala sai ya turka da walwala sai ya mance ko ba haka ba an yi a ta, ta wani malami dai ko ba suna mance ba na na wanda wanda ke kowa ya ji shi malamin malamin kasbir gambiya wa dai ko yawa lokaci yace da sida tahiru ya faɗi zala ya koma ɗarika ko ba haka ba to da yake dama izalar sunna ta zanna cikin zuciya ta zanna ga halshe ne ta zanna ga zuciya ta haka ya saba to yana son ya yi ɗarika sai ce kun ga ɗarikan nan kun ga ɗari ina son kun labarin yawa sai tun waye da abin da ba su kujiya to shi na ɗin ka riga abin ya zanna ga zuciyarka eh, eh, ya riga abin ce kun ga ɗari ka wallahi ka harshe ta to haka ce subhanallahi eh, tunda ya riga ya riga da cikin abin wannan shi ka samun da duk mutum ya daɗe cikin wani abu ba kasafai zai zo har daya baka ji tubatuban harshe na bijirwa ga baki dai ba to abul hasan al-ash'ari da hawi na farko shi ba hanafi na abul hasan al-ash'ari bai ba ba hanafi na ba akalla abinda aka jingina gare ana ya gatai yan malikiya su ce na suna, yan shafiya su ce na suna, yan hanafiya su ce na suna ko haka yan hanbaliya su ce na suna? haka yan muka diba cikin mukaddima ga haka aka jaya ashe bai yi dikiliyarin cewa yana mazhabi ba ko tunda an ka samu haka da ya yi dikiliyarin cewa yau mazhaba kaza yake da shi kenan sai abin mai can duk sauran su bata can inda yake rashin bai danganta kai ne ba kaga ba a san inda yake ba to ala da hali shi ko a tsahawi a mazhabin fiqhu hanafiyun na ɗari bisa ɗari kaga ya yi sanin mazhaba sai da wani na biyu ya yi abul hasan al'ashari san matsalar hadisi da sauransu ke da wa ke da abul hasan al na uku ya yi sanin aƙida ta ahalus sunnati wal jama'a ta duk mazahibul arba'a fiye da wa fiye da abu hasan ashari ko to a cikin littafi ne na aqida sahawiyya ya tabbatar mana abu ya tabbatar mana aqidat abu hanifa game da alqur'ani wanda zamu karanta mu muna jin wannan ko yace al-mashhur bi aqbil aqida as-sahawiyya ta ishara da aqida as-sahawiyya والذي بين فيه معتقد أبي حنيفة wanda ya bayyana a cikin wani littafi a cikin wannan littafi ya bayyana mun aqida Abu Hanifa wa sahibai da almajirai ne guda biyu Muhammad ibn al-Hasan da Abu Yusuf manyan manyan almajiran Abu Hanifa ko sai shi al ya bayyana mun aqida su wa Dahawi shi ku Dahawi autaku ya hi zama sika riwayatan wajen riwaya wa adara kuma ya hi ilim ya hi sani bi mu'taqadi ashabi da aqida mutane ne su yan hanafiyawa su a ashabihi ga hainan bainul qausaini abi hanifa wa shafi'i ya yi wa sani ya yi wa zama sai ka min ashari da ash'ari wa na khalusu min hada to daga wannan zamu mu tsaftace tsabtace ila annana cewa mu la na'tamidu la la la tu'tamadu hadhihi riwayatu ba a dogaro da wannan riwaya allati saqaha abul hasan al-ash'ari wadda abu hasan ash'ari ya gargado ba a dogaro da ita bal nu'awwilu za mu dogaro ne alama ko a shakku min wa autaku akan abin da yake inganci ne da ita kuma yake zama sika wa huwa ma jaa bihi al-imam al-muhaddith al-hafiz abu ja'far na'am da ne nake abu al-muhaddith al-hafiz abu ja'far al-tahawi al-hanafi Shi ne wacce mun ka shi ne abin shine abinda al-imam ta ji ba al-hafiz wannan dole kuma na malamin hadisi Abu Ja'al al-Tahawi al-Hanafi abinda zo da shi haitu kala inda yake cewa ga maganan nan wata cikin Tahawiya akwai ta ah, zan karanta ta a cikin Tahawiya to sannan kuma da akwai littafi itiqadul a'immatil arba'a abul muhsin ya yi shi malami na asambi wato ina ji yana cikin abu abdurrahman hussein a cikin matasa ko ko da ke da hanya dan shekara 20 to yin sannan matashi na ina jin yanzu ya zan cikin dattijai to ya rubuta aqida ta ahadul mata arba din ga gaba daya abin da yake cewa cikin aqidat a yace innama na rubuta daidai wurin innama faraka abu hanifata sa'iran a'imma Malik wa مالك wa وأحمد وغيرهم في مسألة الإيمان yace duk gaba ɗaya aƙidar su guda kawai inda abu hanifa ya saɓa ma saura mas'ala guda ta don a kula da ita kuma a kiyaye ta ita ce mas'alatul iman mas'ala wajen imani nani ya ce irin mas'ala ya ce anna aba hanifa abu hanifa yana ganin hannun imana la yazidu wa layan kusu. imani baya karuwa baya rabuwa. to nan dai na imamu abu hanifa ya saba sauran mazahibu wa hadha huwa al-fariqu baina abi hanifata wa sa'ir al-a'imma anan cewa imani na raguwa ko yana karuwa na asabani sai ya ce wal haqqu ma'akum to a gaskiya al'amari wajen aqida ana baki ana ba da aqida gaskiya tare da wancan take cewa al-iman yazidu wa yanqusu ko mun san ita ce akida ahlus sunna wal jamaa yace wa qawlu abi hanifata zancen abu hanifa wannan mujanibun lis ya saba ma daidai wa huwa juru. to amma shi abu hanifa ana bashi lada fil halaini ko yayi kure ko yayi daidai ko za abin da yake kai shara gare fil halin biyu a sanda biya ishtihadi ko yayi daidai ko ya kure shi na da lada in ma dai guda ko biyu ya ce wa kada zakara shi mai littafin ya ce wa kada zakara kuma an samu tabbaci ibnu abdulbar ya ambata wa kar zakar ibnu abdulbar ibnu abdulbar ya ambata wabna abil wabna abil izzi ibnu abil izzi mai sharhin dahawiya babban sharhin da man kazan ibnu abil izzi ya ambata ma yushri abin da ya sanar da mu daga baya anna abu hanifata abu hanifa raja'a min qawlihi ko wannan zancen ya bashi na cewa ni na cewa al-imam la yuro la yaqusu ibnu abdul bar ya ambata kowanne ya bashi ibnu abdul hiz ya ambata wannan ma kaulin wanda aka tabbata ya ce shi ma ya bashi an fahimci wannan ko game da maganar ita halqul qur'ani wanda anka ce sahawi yayi a mai asasi da sahawiya ga inda yake magana sai muka diba farko mu dan sarara farkon farkon abin da malai fara da shi sai mu sai mu shiga wani wuri shi kala al'allamatu hujjat al-islami Abu Ja'far al-Tahawi shi mai littafi rahimahullahu ta'ala yace cewa ya hada zikiru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaa ba haka ta yake ba wannan shine bayanin aqida ahli sunna wal jamaa aqida ahlus sunnah wal jamaa asawara ala mazhabi fuqaha al milla akan mazhabin masu fiqh malaman fiqh kaga abin da fada da zuna duk wanda ya wala falita kai kamar hazi kan fiqh kai magana kamar yau zai magana aqida amma aqida wa aqidat mazahibul milla ko fuqahaul milla bai batta nan ba sai ce abi halifata nu'man ibn sabit al-kufi wa abi yusufa yaqub ibn ibrahim al-ansari wa abi abdullah muhammad ibn al-hasan al-shaybani wadanga an gwada sai kami da wa fuqaha wal saboda shi ba hanafi na yace wannan aqida ce da ahlus sunnati wal jamaa kuma nayi kana kan mazhabin abinda abu hanifa da wadanga almajirai sahibai sun ka tafi kai kila an fahimci wannan ko yace ridwanullahi alaihim ajma'in to da yake haka mun san kenan duk abin da zai wani cikin aqida su ta ko sai ya buda can aqida ta 24 yana jira aqida ta farko kaza aqida ta biyu kaza aqida ta uku kaza babu bambanci da sauran duk abin da ka san lafiya da ahlus sunna wal jamaa to aqida ta 34 aqida Abu Hanifa da dalibansa ita ce a saurara yace wa annal qur'ana kalamullahi Alƙur'ani, magana Allah ta minhu bada'a daga waje da ta fito gare ta kwaro minhu bada'a bila kaifiyatin ba a siffantawa kaifiya ko ba a sha kai ba kuma ƙaulan kwaɗi na yi, zance na ya yi, kaga baki daga daga ta'ashirawa ba daga cewa jibril ya tiba lahul da ku aya ko don su kauce macewa Allah na magana diba ya cikin shi ko lawal mahfuzu ya an kai sun kace alkalami ya an Allah ba alkalami umurni ya rubuta an hada gaskiya da ƙarya ko alqur'ani dai magana Allah magana ta yi yawwa kuma gare shi ta fito kaulan ba jibril ne kai lawal mahfuz da alqur'ani ba ka fahimci wannan wa anzalahu ala rasuli kuma ya saukar da qur'ani shi jibril da ya karbo shi daga Allah ya saukar da shi akan manzon Allah wahayan ta hanyar wahayi wa saddaqahu almu'minuna mu'minina tare da annabi suka gaskata qur'ani ala zalika akan haka hakkan ta gaskiya wa aikanu kuma sun ka sakankance annahu kalamullahi magana Allah ta ta alamu da wata sarki magana Allah ta bil haqiqa ta haqiqa ne ba majazi ba hakika magana Allah ta ba irin majazan ba irin yan ash'ariya ko maturidiyya ko ba haka ba ka ce yau ce a yau lahadi yau yau lahadi ko in ce daga kai sai ka ce cewa yi kaga majazan na ni majazan na dun ba cewa ni bibiyin ba fassara min kai ko a to shi Allah magana sai ta hakikata. a fahimci wannan sai ce ni a saurara yace laisa bi makhluqin akida akida Abu Hanifa yace laisa bi makhluqin Qur'ani ba makhluqi bane ka kalamin ka kalamin bariya kan magana ta kai ba haka yake ba Mai tsaya nan ya ce fa man sami'ahu wanda ya saurari alqur'ani ya ji qur'ani fa za'ama annahu kalamul bashar ce maganar mutunta fakar kafara ya kafirta ya kafirta dahau ya kafirta duk wanda ya yace alqur'anu kan makhluqun ko ta ko bai yi wa a ce abu hanifa da wannan ra'ayi kuma yana biya ce kuma ce haka yace wa qad zammahu Allah kuma Allah ya zari wa abahu ya aibanta shi wa adahu ya mai tanadin bai sakara wata sakara duk wanda yace haka haitu qala inda Allah yace ta'ala sa bi sakara ko falamma au'adahu Allah bi sakara falamma au'ada Allah bi sakara lokacin da Allah sarki ya dauki alƙawarin azaba kuma ta sakara gawa liman kala ga wanda ya ce in haza illa qaulul bashar ba haka ya ce ba sai Allah ya biya ce to sa usbihi saka tun da ya ce haka ko alimna mun gano wa aikanna mun sakankanci annahu cewa a cewa shi qur'ani qaulu khaliqil bashar zancin mahalicin mutane na wala yashbihu qaulul bashar babu maganan wani halittu da kasai take kama da Allah kila fa cewa haka ko nan ya kawo akida ahlus sunnati wal jamaa akida abu hanifa ko sai tunfa sai ya ci wa man wasafa Allah bi ma'ana min ma'anil bashar kai ba nan ba duk wanda ya siffanta Allah da wata ma'ana daga cikin ma'anar dan adam kaka fakar kafar ya kasarta faman abasara hada wanda ya sa idon basira yake ga wannan sai ya bara ya gane ya lura ya wasu wa an mitli qaulil kuffari in zagara kuma ya kauce ma kaulin kafirai wa alima anna Allah bi sifatihi laysa kal bashari ya gano Allah ba kamar mutum yake wajen sifofi ne ba an gane wannan ko shi yasa ga an kai kuka ji kitabun sunna na Imam Abdullahi ibn Ahmad hukan wannan wurin sai ya dan talike wurin a kawo dudu da yawa wasu wasu sun ka shafe shi ala kulli halin mun ji wannan dan kara قال سليمان بن حرب وقال سليمان بن حرب القرآن غير مخلوق وأخذته من كتاب الله تعالى قال الله عز وجل ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم آل عمران وكلام الله ونظره واحد يعني غير مخلوق وقال سليمان بن حرب سليمان بن حرب يأتي يأتي القرآن غير مخلوق القرآن بارتا في أنك وأخصه من كتاب الله تعالى وأن مجانا دليل يتشي القرآن يستنباط أنت ما آية غرام كون حديث يكون شوان يأتي هكا نينا شاكا نوكما ناغانو هكا شين آية Allah cewa yi wala yukallimuhum Allah wala yanzuru ilayhim in dan sai na magana yan wuta Allah bai musu magana Allah bai da su dubi na Allah na ko maganan ma ita ta Allah ta yace wa kalamullahi wa nazaruhu wahidun da ganin Allah da magana ce gudana yayi abin da kamar zairu makhluk duka su ba makhluki bane ko ganin Allah wanda kan ibnu ibn Abd awwal wa zakara al-Husayn ibn Abd al-Awwal qal حدثنا محمد بن الحسن ابن ابن ابي عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه فهذا يثبت أن أن القرآن كلام الله عز وجل وما كان كلاما لله لم يكن خلقا لله وقد بين الله أن القرآن كلامه بقوله عز وجل حتى يسمع كلام الله التوبة ودل, ودل على ذلك في مواضع من كتابه وقال الحسين بن عبد الأول صدوق قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الحمداني ثقة عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية عطية شيني مسألة أم الخبائث الحديثة ضعيف جدا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام falalan magana Allah maɗaukaki mabuwayi akan sauran maganganu na mutane na sauran komi ka fadlillahi ala kamar falalan bambancin Allah kan halitta wanda kasan Allah ya yi ka to haka magana Allah ta yi ka haka take wanda kasan Allah daban kai daban Allah huwa al-khaliqu anta al-makhluq wannan bambancin shi bambancin tsakanin magana Allah da taka shi kaga magana Allah gairu makhluq wannan hadisi da ingantacce na da yayi daɗi, ko ba haka ba da babu ko gargama da matsala ce rauni gari kwarai da gaske adiya a ciki mm-hmm. adiya ma ya gadi in ji malamai sun ce ya gadi dubu yawa duk gidansu da a zuwa fara an ce sun yi garin da shi da babare da kakani fa hadha yakutu anna alqur'ana kalamullahi azza jalla wannan yana kara nunawa da hadisin ya tabbata ko yana ƙara nuna Muna alqur'ani magana Allah ta wa ma kana kalaman lillahi duk abin ya zama magana Allah lam yakun khalqan lillahi bai wa ce halitta ce an kai wa qad bayyana Allah Allah da kai ya bayyana annal qur'ana kalamuhu qur'ani magana ce ta bi qawlihi azza wa jalla وإن أحد من المشرك من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كاجبا حتى يسمع كلام الله كان يأتي كلام الله كما قرآن نعكري يا محمد إذا ونزو دك وجنك يتي أنا أصنك باش لامني bai son musulunta bai son shiga musulunci amma fahimta ya kasu. Ba Allah ka bashi wuri ka abu ka a bata a kyale shi saurara ya shiga cikin ya saurara to ba shi wannan amana sa ya zauna ya ji karatu ka a korai in ya ya gamsu ya yadda ko ba yadda ba in ya yadda alhamdulillah in ya ce shi har bai gamsu ba kuma sai kai koma gida sa ai mai rakiya har ya kai shi kenan ba eh ai babu mai jin qur'ani ga annabi ke musu da tako hmm. wa dalla ala zalika fi mawadi'i min kitabi abin eh, ya nuna kan cewa qur'ani magana Allah ta a bagirgire da yawa cikin qur'ani وقد قال الله عز وجل مخبرا أن الله كلم موسى تكليما kuma Allah da kai ya bada labari Allah madaukakin sarki ya magance Musa magancewa kallama Musa ta kalima ya Musa magana magana kowa ya san wannan ko ba haka ba duk da dai su yan bid'a su kare suka ce kallama ai allama irin tawilin nan istawa a istawla ko eh sayyidatun eh, ai hindatun to irin waɗannan na su suka ce kallam ai allama na wal kafu wal ainu bi ma'ana wahid hanya wa wa wakiyun wa rawa wakiyun an an haytama an abi ibn hakim qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu allah laysa bainahu wa bainahu tarjuman wannan hadisi alhamdulillah an san shi a cikin bukhari hadisi na ingantacce warawa waqi'un an al-a'mash an khaythama عن علي بن حاتم الصحابي الجليل عن علي بن أبي حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ صلى الله ما منكم من أحد باب وان daga cikin ku daga cikin ku halitta illa sayukallimuhu Allah ba ce Allah ran alkiyama zai magana da shi Allah zai ma hisabi Allah zai tambaye ka fa kai kaza ba kai kaza ba ai kai kaza kai kaza in khaira fa khaira wa in sharran sharra illa tukallimu huwa kuma laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu ga yau tsakani da Allah an san ga yau ko wanda ka faɗi a faɗi da wanga yare ka koma ya faɗa mai da wanga yare ko sai eh, ya ce kaza yace baka jin turanci shi can bai jin Hausa ko ba haka ba kai kuma wanga na tsakani kana da turanci kana da hausa a waje ka ce kaza ce a waje ka ce kaza ce sai a ce ma tarjuman ko yawa ga yau to babu ga yau tsakanin Allah da makhalici kuma ka da haka to kace Allah da magana wannan ma ya isa hujja duk wanda kowa san da haka kowa san lahira ana hisabi kuma kowa san Allah shi zai hisabin ga to da zai ko gum zai kaga bai mayu in dai ba hauka ta wa bai mayu bayyinu wa mimma yubayyinu anna Allah azza wa jalla mutakallim وأن له كلاما ما رواه عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأشعث الحداني عن شهر بن حوشب قال فضل كلام الله عز وجل عن سائر الكلام كفضل الله على خلقه shi ma wannan da ya inganta da shi kenan ya yi daɗi shi ma yanke gardama amma matsala ta shaharu na hausha dalifin na ga ya canta shi na yace wa ma wa bayyano yubayyinu anna Allah azza wa jalla mutakallimu daga cikin abin da ka bayyana Allah yana magana wa anna lahu kalaman kuma yana da magana shi Allah ma rawahu Affan qala hadathna Hammad ibn Salama ba su adda matsala ba an al-ash'at al-huddari ba shi adda matsala ba matsala an shahar ibn daga shahar ibn Hawsha da'ifina kuma kala yace kaga daga maganar nesa ba sahabi na ba ba ma tabi'i na cikin tabakatul saniya ba ba min kibarin tabi'i ne yake ba kale ya ce fadlu kalamillahi azza wa jalla ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi falalan magana Allah akan sauran maganganu kamar falalar shi Allah akan sauran halittu da hadisin ya tabbata kuma ya zama musnadun daga manzon Allah da haka babu wata garrama ai shikenan ko amma hadisin ga shahrun na haushar da'ifun sannan kuma in kiɗa'u ko ba haka ba in ya ce annabi ya faɗi tsakanin da annabi akwai tazara da yawa ba mu ji shi wanda ya faɗi ba in ko ya ce shi ya faɗi to shi ba hujja ta ba don ko cewa ya ji ba a yadda wale shi shi faɗi kila mun gani ya ce ya jiyo eh bale ya ce ni na iska wanda bai sai ya kawo ma labarin wani ba yana ya isa ya ce to shi ya ce masha Allah wa ya ala وروى على ابن من هالي السعدي قال قال إسحاق بن سليمان الرازي قال الجراح بن الدحاج الكندي عن علقمة بن مرسل عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. Dun wanga hadisi ingantacce na, Bukhari ya rawaito shi kuma kun san shi. saboda haka sanadi na kuma babu wata matsala nake duk sanadin bukhari ya zo ba sai na karanta ba daga gidan bukhari na yawa ta sahaba san ta ai ta kato bukhari saboda haka jan bakin dai za mu yi warawa ya ala ibn al al-sa'di qala ishaq ibn sallan ar-razi qala al-jarrah ibn al-bahaki al-kindi an alqamat ibn marqad an abi abd الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه سند الى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ما شوك وان يقوي القرآن كم يقوي الرشي وقال to nan dan illar da aka samu ba hadisi gudana ba amma kamar malam ya kokari dan hada su sanadin wancan a jihar ta wuce na Uthman wanga man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama shi ya ingantacce in Bukhari to wa na shi sanadi daban kuma sanadin irin wancan na shi haru guda haushe ba ciki yawwa saboda haka wa kala shi yasa nace malam ya rabe mana su wa kala wa qal inna fadl ala sa'il alkalam ka fadl allah ala khalqi wa zalika annahu min wa kala sake cewa amma bai ganta ba inna fadl Kur'ani ma'ana ba bai sanadi bai ganta ba kula inna fadl alqur'ani ka san wannan bida ya ce ya za ka annabi wata magana ka ce ba ta tabbata ba saboda ka bai gane bai gane da an kai ba annabi ka wajen magana ka ce mata da ibiya eh ya ka ce wai malam Ka ga bai gane da an kai ba eh, eh wa qala inna fadla alqur'ani hakika fadla alqur'ani ala sa'iril kalami akan sauran maganganu ka fadlillahi ala khalqihi kamar falla Allah kan sama halittunsa wa zalika annahu min dalili kuma qur'ani daga Allah yake kuma haka ba wasu wa zakara sunayd ibn daud wa zakara sunayd ibn daud qala abu sufyan amma amalin an qatada qawluhu ta'ala ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله الآية لقمان وذكر هارون بن معروف قال حدثنا جرير ابن منصور عن هلال بن السيسات عن عن هلال بن يسات عن فروة بن نوفل قال كنت جارا لخباب بن الأرض فقال لي يا هذا تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه وذكر سليد بن داود قال أبو سفيان عن معمر عن قتادة ولن معلقنا ومشي موقوفنا كان قتادة وسن قتادة في مفسرين ruwaya ce ko ko fassara ce kata da yayi la'alla ya amshe ta ga Abdullah bin Abbas babban malamin tafsir ko daga cikin ishtihadi na malaman tafsiri yayi kaje dubo a tafsirin ibn kathir a karkashin wannan aya huta ta'ala shi ka tarfi ka cewa Zancen Allah inda ya ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun da duk abin da a cikin duniyar nan na ice kowane irin ice da za a mai da shi birurruka ko ku alƙalumma a heke su duk a kakkare su a yi alƙalami alƙalami a jirgi wal baharu gulabin nan gaba ko gulbi ya mudduhu min ba'dihi sab'atu abhuri bahar wannan mai alif wa lam wanda kari resti wal bahar resti yawa wannan gulbin sa ya zan bayan shi to ya mudduhu min ba'dihi sab'atu abhuri a samu manyan gulabe na duniya duk gaba su su taimaka mai su game da shi a yi su zama tawwada ma na fi dakka ne matun sai a yi ta rubuta kalmomin Allah da su to sai alƙalumman sun kare sai gulabin sun kare amma kalmomin Allah ba su kare ba wannan shi kara ni sai shi ka kara cewa ni kalimatun lahi ba ba ne" don duk abin da an makhluki ne, to ma na fidat kalimatun wa zakara harun Ma'arufin, qala hadathna jarir ibn an hilali ibn an farwata ibn nawfal qala kuntu jaran li khabbab ibn al-arad shi sahabi na kasance makwaci ga khabbab ibn al-arad kun san khabbab sahabi na yana cikin waɗanda suka taimaka ta hanya tai ko ta jajircewa ta yi ya shigar da musulunci gidan umar bin khattabi a tarihi yana cikin mahausacin da ki suna biya gidan umar bin khattabi suna kai mai suna kai mai yallai ne karatu sakon aya ta sauka ya zuke sai ya kai karatu gidan ƙaunar Umar bin Khattab Fatima da ita da mijinta to khabbabu na ka dan sace jiki ya kai musu yau da gobe yau da gobe yau da gobe ashe gida duk yara da ke <laughs> da musulunci yauwa rannan Umar bin Khattab ya shawo abin da dine ya hasala ya ce zai ta iya faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ya sha mana kai in ta in gama da shi Abu na Nu'aym ya gamu da shi kama Umar ka san sama kanka kada ka ce kai faɗa da wanda a can ka ce ka gyara gidanka ta fara gidanka za ka fara ka ce ya kabi shan abu ma'ai ce abin da ka bi an kai musuluncin ai abin za ka ta ka wada shi yana cikin gidanka kai ya ce a kwarai da gaske ka yanta kaunar kamanci fatima kuma ya juya da hasane ko da ya tafi aka yi daidai ko kitibis kababu yana karanta musu aya ya kwada rikinsu. ya kama habbabu da bugu ya kama ni kaza haka ya bubbuga bubbuga ya ce wallahi sai sun kirshi qur'ani sai sun yi suka ce ha dama dai suna tsoro ka a gane to tunda an gane ko mu ta banjama banjam musulunci ga shikenan ma sun samu wata dama ta bayyana in dai bari na to ba bai to daga nan na yaka ce ma habbabu ya karanta mai ne ya karanta haka daidai da yana karatun baha ko yawa to haka masu tayi suka ba su a cikin islami umar radiyallahu anhu kuma daga nan da ya ji karatun tsika tsiki ne ta tashi daga nan sai ce dallu ne ala muhammad sai kawai musulunta to khabbab ibn arab yana cewa yace ina makwacin in ji wa farwatu ibn nawfal tajirina ina makwacin khabbab ibn arab ke fa qala li sai yace min ya hada kai bawa Allah ya kai wannan taqarrab ila Allah azza wa jalla kai ta kusanta kai ne kusanci zuwa ga Allah mudakin sarki bi mastata'ata ka duk abin da kaka iyawa ko sallah ko azumi ko zakka ko hajji duk abin da ka san kana iya kai amma fa inda ka ina son gaya maka ka kai lan ta takarraba ila Allah bi shay'in baka in kudanta Allah da wani abu ahabba ilaihi wanda an mafi soyuwa wajen Allah min kalami ne da magana Allah Qur'ani kenan babu wani abu da za ka kusanci Allah da shi in ba wanda ke Qur'ani من كلامي كجاتي القرآن مجن الله أكيد آه، آه، أكيد الصحابي كنا وروى ابن عباس وروى ابن عباس في قوله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج الزمر قال غير مخلوق ابن عباس يفسر وقعايا الله شيء قرآنا عربيا قرآني لا عرب كتشا قرآني ghairan fi to wajen ghairan fi nan din nan yace ai ghairu makhluqin akali wannan a tafsiru bil ma'ana mun san ka in ka sun kadiba wannan kamar tafsiru bil ma'ana kadibi muqaddimat tafsir ibn kathir ko tafsir bil ma'ana duka in ka hada ta kuma sai ta baka ma'ana guda kamar ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya wasu sun ka ce haya madaidaiciya alqur'ani wasu sun ka ce haya madaidaiciya annabiyu wasu sun ka ce haya madaidaiciya as-sunnatu wasu ka ce hanya madadaci a islamu wani a daidai wani a kuri duka sai ka hada su sai su baka wannan alqur'anu al-islamu annabiyyu as-sunnatu abidata dun baka guda ba kai guda ba masha Allah to haka na irin tafsiru bil ma'ani kenan wa dhakara al-layth ibn yahya wa dhakara al-layth ibn yahya qala haddathani ibrahim ibn abi al-ash'ab قال سمعت مؤمل ابن إسماعيل عن الثوري قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر يعني وصح وذكر الليث بن يحيى قال حدثني إبراهيم ابن أبي الأشعث قال سمعته مؤمن مؤمن ابن إسماعيل شو أنا سمع روني شو أنا روني كما قلنا هاي حديثي عن الثوري قال ثورية من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر duk wanda ya ce Qur'ani makhluqun na ya kafirta to cewa mu'min mun ce a rauni ba shi kenan aka cewa Sufyan da thawri ba dauka magana ba ko Sufyan da thawri ya dauka magana rututu ta layin mu'min ta layin wa ta layin wa magana ta ya shahararra ga Sufyan ibn eh, Sufyan da thawri in ka kuma kitabu sunna na Abdullah ibn Imam muhammad za a ganta bi riwayatin muta'addida da yake wannan tana dan tambaba amma ga wata ingantatta sai malam ya buɗa ma da cewa wasu hadin ta bambanta da waccan wasu hadin riwayatu وصحت الرواية عن جعفر بن محمد أن القرآن لا خالق ولا مخلوق وروى ذلك عن عمه زيد بن علي وعن جده علي بن حسين وصحت الرواية رواية تثبت عن جعفر بن محمد لقى جعفر الصادق ko ibn muhammad na muhammad dan muhammadul baqir annal qur'ana la khaliqa wala makhluq qur'ani ba ka ce mai shi halitta Dun ba shi Allah ba a siffa ce ta Allah sannan ba ka cewa halitta shi an kai ko ba haka ba don kalamu na na Allah kalamun lahi sifatun lahi an gane ai la khaliqa wala makhluq wa rawa zalika an ammi ya wato wannan magana daga amin sa zaid ibn ali shi ko zai jimna ali wa an jaddi daga kakansa ali bin husayn zain al-abidi ali bin husayn wannan husayn shine husayn dan ali bin abi talib a shiga ga akida su ja'far da muhammad da duk sauran zuriyar su kamu alalace duk akida hada sunnati wal jama'a na ko illa daga baya na aka yi tatsuniya aka danganta musu Allah ya kiyashe mu ومن قال إن القرآن غير مخلوق وروى ذلك عن عمه زيد بن علي علي زيد بن علي وعن جده علي بن الحسين ومن قال إن القرآن غير مخلوق غير مخلوق وإن من قال بخلقه كافر من العلماء وحملة الآثار ونقلة الأخبار لا يحصون كثرة منهم الحمد حمادان والثوري وعبد العزيز وعبد العزيز ابن أبي سلمة ومالك بن أنس والشافعي وأصحابه حديث مالك يا علي وروى ذلك عن عمه زيد بن علي وعن جده علي بن الحسين فول ستوب da magana ta kare full stop wannan cikon wancan hadisi na da ce wa sahhat riwayatu an Ja'far ibn Muhammad anna al-Qur'ana la khaliq wa la makhluq an ammihi Zaid ibn Ali wa an wani kama wani babe na zai buɗa ya ce wa man qala innal qur'ana ghayru makhluqin mutanen kai bari mu yanzu da zai na tuka ma ruwaya wannan ya ce wannan ya ce ko sai ce kai wanda ya ce qur'ani ba halitta ba ce magana Allah ta wa inna man qala bi khalqihi kafirun kuma yace duk wanda yace qur'ani halitta shi an kai kafirina ko min al ulama daga cikin malamai wa hamalatil athar da masu doke da hadisai wa naqalat al akhbar da ma ciro ciro muna hadisai labarai wanda sun kace qur'ani kai ma makhluq kuma sun ka kai duk wanda ce makhluqun na la yuhsawna kasratan fa su kisabuwa wada kida in zaka yi sau haka ce dawani dawani ko baka yawa minhum daga cikin su ga sunan zuwa daga cikin su akwai alhammadani idan muna isa ya shigo da yake suna ya daina duk da dai na so a sa shekara haihuwa kowane in ka dan dan su ne sai ka diga sama alhammadani hammad biyu akwai hammad ibn abi salama ibn dinari a saurara sunan ka tsira hudu shekara ɗaya sai ka rubuta shekara ɗaya za ka rubuta don ka ba ta littafi duk da dai ba ba ta littafi na bi don kuma rubuta ciki an ce man sawwada kitabahu bayyaba wanda ya bata littafi ne da bakin tawwada to zai yi wani ko ba haka ba don lokacin da kai ka bata naka da bakin tawada zai yi dami duk ka rubuta ko ina shi kuwa ce ce a son yake kai ka bata da tawada da zero kai lalata shi ko ba haka ba an ka ɗauki wasu shekaru an ka zo an ka ce a yi karatu kai naka na nan rubuce ko ga kai ka faɗi ana ji shi wai na nashi to karatun waye baki yawa karatu ne baki shi da yammance ko to hammada ne muna da hammadu biyu akwai Hammad dubni Abi Sal amma dubni Salama ibn Dinar ko shi ya rasu shekara 167 kawai shi dai zaka samu na 167 ga Hammad dubni Salama shi ku Hammad ibn Zaidi al-Ansari shi ku ya rasu 179 shekara guda sun karasu da Imam Malik 179 to sai ka yi ishara tunda ya ce Hammada ne dai hadewa yayi Hamma dubni Salama 167 Hammad ibn Zaid al-Ansari 179 mun ji biyu ko wasauri Sufyanu Thauri kamata yace Sufyanani amma su yarba da su wasauri Sufyanu Thauri mun san shi shi ma ya shekara wa abdulaziz ibn abi salama kun san shi in na faɗi suna yadda aka yi sani ibn majishuna an sa shuna ko yau ina jin fuka ha wasu san majishuna fika ne malamin hadisi ne yauwa illa dai an ta jingina wasu abubuwa garai kalibin majishuna cikin malikiya kai ta yana yawo ya rasu shekara ta ɗari da sittin da hudu abdulaziz ibn abi salamata almajishun wa malik ibn anas da imam malik ibn anas shi ma mun sani ɗari da ya rasu shekara ɗari da saba'in da tara ko wa shafi'i da imam shafi'i wa ashabuhu da duk almadara imam shafi'i nan dai kari dai da yayi dun ai imam mali da almajirai ne imam ahmad da almajirai ne imam shafi da almajirai ne imam abu hanif da almajirai ne ko amma kila da dadin karatu yace wa shafi wa ashabuhu nan mala ya tsaya والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وهشام وعيسى بن يوسف يونس وحفص بن إياس وسعد بن عامر وعبد الرحمن بن مهدي وأبو بكر بن عياش ووكيع وأبو عاصم النبيل النبيلي ويعلى بن عبيد ومحمد بن يوسف وبشر بن مفضل وعبد الله بن داود وسلام بن أبي مطيع وسلام وسلام بن أبي مطيع وسلام بن أبي مطيع وابن المبارك وعلي بن عاصم وأحمد بن يونس وأبو نعيم وقصيبة بن عقب وقبيصة بن عقبة وسليمان بن داود وأبو عبيد القاسم بن سلام ويزيد بن هارون وغيرهم ولو تتبعنا ذكر من يقول بذلك لقال الكلام بذكرهم وفيما ذكرنا من ذلك مقنع والحمد لله رب العالمين نعم والشافعي الإمام الشافعي وأصحابه يعني سيكرا تدري بيو دهو و دهو yawwa shafi wallai subnu sa'adin da lai subnu sa'adin 175 wa sufyan ibn uyayna da sufyan ibn uyayna ya shekara ya haihai shekara ɗari da shidda na ya rasu shekara 201 201 a sufyan ibn uyayna hmm. ɗari da tara aka haife shi ya shekara tisin da ɗaya ɗari da tara kara mana tisin da ɗaya ɗari biyu ko ɗari biyu da ɗaya da ɗaya ko to ɗari biyu da ɗaya shi ya tafi mutuwa ce su su su ya rubuna ruyaina wa hisham da hisham wani hisham hisham da yake hisham ibn ubaidillahi ar-razi as-sunni wannan yau halin sosai duk da hisham dai ban san wani hisham hisham hisham cikin malamai sun yi shirin, cikin waɗanda malaman hadisi amma wanda ya faɗi magana cewa alqur'anu kalamun lahi ghairu makhluqin wa man qala innahu makhluqun faqad kafara wajen bida ta yi la ta cikin maraji'u amma sai cikin siyar nisa mai siyarwa alamin nubala sai ya kawo nafsul kalami ya ce wa huwa alqa'ilu alqur'anu kalamun lahi wa laysa bi makhluqin wa man qala bihi kafara shine wa shine Hishamu ibn Abdullah Ar-Razi as-Sunni ma aka ce mai gaba da as-Sunni Hisham ibn Ubaydillah Ar-Razi as-Sunni al bahihu ahad al ayyamat as-sittah mhm. shekara ya rasu shekara ta 221 hijira 220 kusa kusa suke cewa suna da buye abin yawa sannan wa Isa ibn Yunus da Isa dan Yunus ya rasu shekara ta ɗari da tamanin da bakwai isa ibn yunus waɗannan duk fa kusan arba'a sun roto gare su ko sitta sai lada tsallake waɗannan abubuwa ne isa ibn yunus yana cikin rijalun sab'a gaba ɗaya bukhari da muslim amma ta muku haka ba wa hafsu ibn ghiyas da hafsu ibn ghiyas ya rasu ɗari da tisin da biyar hafsu ibn ghiyas wa sa'ad ibn amir sa'ad ya rasu shekara ɗari biyu da takwas ɗari biyu da takwas sa'ad ibn amir wanda ba cikin safa'i ba kaka ce sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn kala sa'ad ibn amirin wanda malami na yawa akhraja lahu sab'a yawa at tuba shi aka ce wa ibn amir at-tubai sannan wa abdurrahman ibn mahdi wanda kun san shi wa abdurrahman ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi wanda kun san shi yana cikin manyan manyan gwarazan malamai ɗaya daga cikin ɗaliban imam malik malaman su ahmad 198 shekarar mutuwa tai 198 wa bakar ibn ayyash shi ne ban gane shekarar suwa ta ibn gane shekara haihuwa ta 195 an ka haihu 95 ga hijira an kai haihu mutuwa ta yi abban gano ba sai sai gaba wa waki'u da waki'u shine aka ce ibn al-jarrah waki'u ibn malih ibn abi ibn faras ibn junjuma ne waki'u wanda shahararre na ehen eh, shine aka ɗan jingina sun jingina wata aka jingina waka nan da aka jingina ma abu shafi'i domin ba ta ba ta da tabbaci shakawtu ila wakilin su a hifzi fa ni ila tarkin ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma nuran wa nuru Allah la yuhda li asi ko waki'u da muka so mu gane yana cikin magabata sosai su yana cikin malamai Imam Ahmad ya rasu shekara ta tara wa Abu Asim An-Nabil ya rasu shekara Dhahak ibn Makhlad ibn Dhahak wannan mun san shi sosai ko cikin Bukhari ya shekara ta ɗari biyu da sha biyu wa ya ala ibn ubaidin ya shekara ta ɗari biyu da tara yana da cikin rijalun saba'a bukhari da muslim abu dawud da tirmidhi da sa'id ibn waja sun sunato ga ya ala ibn ubaidin ɗari biyu da tara wa muhammad ibn yusuf ibn ma'dan shi ka wannan mallamina mallamina mai tsoron Allah abidi sai dai ba a masani hadisi ba hadisi guda gare an ka wanda an ka ji ya ya danganta shi ga annabi sallallahu daga wata daga wasu bai da harda amma rabu da fikihu yawwa in dai fikihu na tattace ma abu yana iyawa amma dai har da sanadi to bai ya shi shi yasa bai bai sa kai na cikin rigima ba yawwa hadisi guda gare shi ma da ya da shi ya kuri. <laughs> Yawwa! amma dai mallami na in abdullahi bin mubarak har zuwa ga sai yake abdullahi bin mubarak abdullahi mu yana zuwa ga sai gidan haka ka zo ka gaida mallami a gida yana zuwa gida yana girma shi yana so ne amma dai ba a karɓa hadisi ga amma ba don kasancewa ce ko ƙarya ko wani hmm, har da matsala har da kun san imam al-jawhari ya samu wannan ko imam al-jawhari mai luga din nan yawwa ya gwada hadisi ya yace bai iyawa sai koma ga luga hmm, hmm. wa bishrul mufabbal Muhammadu bin wa? To ban san ma ban samu ban shekaru ce ba, shekara ce ba. Abin ba shi. Wa Bishr bil Mufaddal, Bishr ya rasu shekara ta ɗari da tamanin da shida. Wa Abdullahi ibn Dawud, Abdullahi ibn Dawud al-Khiribi ko al-Khuraibi shekara ɗari biyu da sha 213. وسلام ابن ابي مطيع سلام ابن ابي مطيع فسلام اكون ده متم بن aka ce masalam babu shada? sana akwai sallam masu shadda sallam ibn abi mutti' dai da tikin da uku wannan kusa kusa bar zuwa cikin malaman hadisi wa ibn al uba abdullahi ibn mubarak ibn wa ibn wa dai da 81 ta cikin al-madrasa imam malik shekara biyu ko uku malik bahi da rasuwa malik ya ɗari da saba'in da tara shi ko ya rasu ɗari da tamanin da ɗaya shekara biyu ne kaji ko abdullahi bin mubarak wa ali ibn asim da ali ibn ali ibn asim ɗari da ɗari biyu da ɗaya ya rasu ɗari biyu da ɗaya a kuda ali ibn asim wa ahmad ibn yunus ɗari biyu da ishirin da bakwai wa abu nu'aym abu nu'aym ثانية رجال كل أبو نعيم وقبيصة وقبيصة ابن عقبة يأتي رجال الجماعة شي أبو نعيم بمحيشك أبو نعيم قبيصة ابن عقبة تأيبيو دبو مشابير رسول ما لدي إمام أحمد ناشي قبيصة إن نعم قبيصة نعم wa Sulaiman na Dawud shi ma malamin Imam Ahmad na 219 wa Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam ثقة من رجال الجماعة نبيبي ونشلين له ويزيد بن هارون شي na بال الإمام أحمدنا نبيبي ونشدة kai wa kai to duk waɗannan in kuka tara su duk gabaɗe sun tafi kan cewa alqur'anu Kalamun, lahi ghayru makhluqin wa man qala bi khalqihi faqad kafara duk waɗannan duk waɗanda sun kahirta duk wanda ya ce haka kaga ashe magana imam zahabi da yace mai bin kuzaima ya tsauri da yace kullu man kana ina alquran mahlukun fa huwa kafir yace ka ibn kuzaima kai tsauri ashe bai tsauri ba magana kowa ta mala yace wala tatabbara da mun bibi zikira man yaqulu bidhalika an batan wadanda ka ci alquran magana Allah ta ba ba halitta bace da mun ce sai mun kawo ma kowa la dalal da magana ta yi tsawo bi ga ambatonsu amma wa ma zakarna min zalika game da abin da muka ambata daga cikin wannan muku ne ya gamsu da mu in dai waɗanga sun tafi zuwa ga wannan akida ka san waɗanga su afkowa su asunna ai to ba a cewa duk kowa bace wai kai daidai walhamdulillahi rabbil alamin mala yace wa karhi tajna mun dai kawo hujja li sihhati qawlina mu faɗa ma magana zancin mu ingantacce na wani magana mu innal qur'ana ghayru makhluqin min kitabillahi azza wa jalla qur'ani ba halitta ce akai ba daga littafin Allah daga magana Allah yake mu ambato ma hujjoji wa ma tadammana wa ma tadammana min al-qur'ani da abinda maganganun mu sun ka kunsa na dalilai wa awdahu min al-bayani da abinda yayi bayyana na yake bayyanuwa na bayani don mu ambata ma walam najid ahadan ba mu samu ko daya ba min man tuhumalu anhu al-athar ga wanda aka kafa hadisai gare in dai malamin hadisi na ba mu samu wani ɗaya ba wa kalu anhu al-akhbar aka kafa hadisai wadai nai wa yu'tamma bihil mu'tammuna masu koyi shi koyi da shi min al ilm cikin masu ilimi ba mu samu ko guda ba ya kulu bi al qur'an ko daya in dai mutumin nan mallami na ana karatu gare ana karɓa hadisi gare an yadda da shi a duniya ilimi to mu taba jan wani wanda ya ce haka ba wa inna ma kana zalika wanda sun ka faɗa haka ru'a'un nas nakasassun mutane ru'a eh yawa su na nakasassu wa juhalu min juhalihim ehin kantiran jahilai daga cikin jahilan su ma ko cikin jahilan su na musamman na su daga cewa haka la mawqi alqawlihim babu na azama magana su ta banzata wal hijazu alladhi qaddamnahu fi zalika yaki ala kathirin min qawlihim wa dafu batilih hujjar da muka kawo wata muka gabatar zai zo ga mafi yawan maganganun sai ture ta walhamdulillahi ala quwwatil haqqi hamdan kathira malan karanta mana gaba na fasara ɗaya don a gama وقد استجدنا لصحة قولنا إن القرآن غير مخلوق من كتاب الله عز وجل وما تضمنه من البرهان وأوضحه من البيان ولم نجد أحدا ممن تحمل عنه الآثار وتنقل عنه الأخبار ويأتم ويأتم ويأتم به المؤتمون من أهل العلم يقول بخلق القرآن وإنما قال ذلك رعاب الناس وجهال من جهالهم لا موضع له لا موضع لقولهم والحجاج الذي قدمناه في ذلك يأتي على كثير من قولهم ودفع باطلهم والحمد لله على قوة الحق حمدا كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك